الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد باهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna yammacin ranar asabar wato asabar kwanan wata ashirin da bakwai ga watan ramadana na shekarar bana hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi shekara ta bakwai wanda ya zo daidai yau da biyu ga watan bakwai miladiya kidayen watannin mishan shekara ta 2016 wanda da ƙuduran Allah da ikonsa kuma shi ne zai zama rana ta ƙarshe a tafsirinmu na wannan shekara insha Allah ta'ala kamar yadda ake cewa saura kwana kaza ko saura wata kaza yanzu gashi nan har mun zo yau 27 ga watan ramadan din muna fatan Allah ya mana jagoranci ya kuma a karbi ayyukanmu da muka gabatar a cikin wannan wata mai alfarma wata mai albarka Allah ya sanya mu cikin waɗanda Allah yake musu rahama kuma yake yanta su daga wuta kuma duk kurakuran da ya gabata daga wajenmu a cikin wannan adadin kwanaki na watan ramadana muna roƙon Allah subhanahu ala ya yafe mana su ya kankare mana su kada ya kama mu da su a abin nan karatunmu na jiya muna da cikin suratun nur kuma mun kwana ne a kan aya ta goma sha uku ko sha uku ne ko? aya ta goma sha uku wanda yau za mu tashi kan aya ta goma sha hudu daidai insha Allah ta'ala kuma za mu karanta cikon ragowan abin da ya rage na ayoyin nan guda goma da aka saukar saboda barrantar da nana aisha da wanke ta da tsarkake ta daga tuhuma ta karya da ƙage da munafukai suka yi mata radiyallahu ta'ala an hawa ardaha Allah ya saukar da wa'inan ayoyi guda goma domin wanke ta gaba ɗaya daga sharrin da aka kulla mata wanda za mu karanta insha Allahu Allah ya mana jagoranci ya ba mu ikon fahimtar darussan da ke karkashin wannan ayoyi gaba daya na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim <clears throat> ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم kamar yadda muka karanta a farkon ayoyin da suka fara bayani akan barrantar da na Aisha radiyallahu ta'ala anha tun daga kan fadin Allah subhanahu wata'ala innal ladina ja'u bil ifki usbatu minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن bi anfusihim khairan wa وقالوا هذا إفك mubin laula ja'u alaihi bi ci shuhada fa idh lam tubi bi shuhada'i fa ulaika inda Allahi humul kadhibun Waɗannan ayoyi guda uku sune na farko daga wato ayoyin da suka wanke na Aisha daga tuhuman da aka yi mata na ƙage da kazafi to shine Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayani sai yake cewa walaula fadlullahi alaikum ba don falalan Allah a gare ku ba wa rahmatu da shi fi dunya wal akhirati nan duniya da lahira wato ba don falalan Allah ba akan su waɗanda suka kutsa cikin cikin yada wannan magana wato Allah yana magana ne da wasu daga cikin muminai da suka yi tarayya ko aka yi tarayya da su wajen yada wannan magana mara kyau an samu su daga cikin muminai wanda daga cikinsu akwai hassan bin thabit sannan akwai ah, mistahu bin uthatha sannan akwai kuma hamnatu bintu jahash yar uwar zainab bintu jahash suna daga cikin waɗanda suka yada wannan magana amma ah, sauran mutane yawanci waɗanda suka fi yada maganar su ne munafukai shi abdullah bin ubay bin salul wanda shine shugaban munafukai a wancan lokaci sannan da mabiyansa wayanda suke ra'ayi nasa irin nashi su ne suka dinga yada wannan magana a cikin madina da kuma ƙauyuka baki ɗaya to daga cikin wayanda suka yada magana akwai waɗannan muminai so maganar da Allah yake a nan ta ke keɓanci su waɗannan muminai ɗin cewa ba don rahamar Allah da falalansa ba a gare su game da wannan abin wato wajen kutsawa cikin sha'anin na Aisha radiyallahu ta'ala anha ba don rahamar Allah ba ka gani ko a gare su a duniya da lahira haithu am halakum walam yu'ajilukum bil uqubati ta inda Allah ya jinkirta musu kuma bai gaggauta musu ukuba ba tunda an samu tsawon wata guda a cikin wannan musiba kwana talatin tur Allah bai saukar da wahayi ba ana cikin bala'i da tashi hankali muminai wasu da mata da sauran suna ta kuka amma Allah bai saukar da aya ba don ka gane cewa duniyar nan jarabawa ce bayinsa na gari ma yana jarrabansu dama kamar yadda annabi yake faɗa abin nan ashaddun nasi bala'an al'ambiya thumma al'amsalu fal'amsalu mafiya tsananin waɗanda Allah ya fi jarrabawa a wannan rayuwa su ne annabawansa da manzanninsa wato kaga waɗanda ya fi so ma kenan a cikin mutane ka gani zaɓaɓɓinsa a cikin mutane su ya fi jarraba sannan daga nan sai jarabi waɗanda suke kan hanyar annabawa masu tsananin imani da su wanda suke kan hanya ta ƙwarai, to galibi Allah su yake jarraba ya fi tsanantar jarraba a kansu to saboda haka Allah ya ce ba don rahamar Allah ɗin da falalansa ba lamassakum fi ma afattum fihi lamassakum da ya shafe ku fi ma afattum fihi cikin abin da kuka kutsa cikinsa kuka yi ta yadawa kuma da zai same ku ta sababin wannan kutsawan na yada wannan labari na ƙarya da abin da zai shafe ku azabun azimun azaba mai girma azaba mai raɗaɗi mai girma mai tsanani azabun shadid ha'ilun mai girman gaske yustahqaru ka gani dunahul jaldu wanda wato ya fi wato yin bulala wata anif da kuma zargi kala abin nan qurdubi imamul qurdubi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirin sa yake cewa hadha itabu minallahi baligun wannan zargi ne daga Allah mai wanda kai matuka liman khadu fil ifki ga waɗanda suka kutsa cikin yada wannan magana ta ƙarya walakinahu bi rahmati satara alaikum fi dunya amma rahamarsa ta sa ya suturce ku ya rufa muku asiri a duniya wa yarhamu fil akhirati kuma a lahira zai muku rahama zai ji kanku ya yafe muku laifinku ka gani duk wanda man atahu ta'iban duk wanda ya je wa Allah yana mai tuba wato su Allah ya, ya karbi tuban su ta hanyar aka yi musu bulala dama su uku ne aka wa bulala tunda su ne muminai da aka sani sun yada wannan magana ka gani shine Allah subhanahu wataala yake cewa id talaqawnahu bi alsinatikum lokacin da kuke tambayar junanku kuna ruwaitar maganar bi alsinatikum da harsunanku talaqauna ai ta talaqauna huwa na yarwi ba'dukum an ba'din sashen kuna ruwaitar magana daga sashi sashen kuna karban magana daga sashi daga sun hadu da juna sai wannan ya ce wai kaji abin da ake ake ake magana cewa ya faru ya ce eh, wai me ya faru ya ce Aisha kaji abin da aka ce ta yi shi kuma sai ce ta Aisha ne dai haka eh to shikenan shi kuma sai ya dauka sai kai gaba shi ma idu inda je zauna aka yi kiran sai yada shine talaqauna hu asalin magana ta talaqauna sai aka haɗe aka shafe ta'un guda sai aka ce hu wato kuna ta ruwaitan magana tsakaninku da juna ai hina ta hu wa ya a ya'khudhuhu kuma an ba'din sashen su sashen kuna karɓar magana an anhu ta hanyar tambaya wato da ya haɗu da ɗan uwan sai tambaye shi kaji abin da ya faru eh naji ko kuma ya ce na ji an ce aisha a kaza ta yi kaza sai ce a yi baka ji ba ai ta yi gashi magana ta yaɗu ko ina kuma mai mako su karyata ba sa karyatawa sai su bar magana haka kamar a zahiri kamar haka ne abun amma inda Allah taimaka kuma Allah sai ya ce talaqawnahu bi alsinatikum da harshe amma zuciyar ba ta kudurce shi ba amma dai magana da harshen ma laifi shine matsala matsala ne shi ma na fata an fahimta imamul mujahid yake cewa ayyar wihi ba'dukum an ba'din yaqulu hadha sami'tuhu min min fulan wannan yace ai yaji maganan daga wani wannan yace yaji daga wani wa taquluna bi afwahikum kuna fada da bakunan ku ma laysa lakum bihi ilmun abunda baku da ilimi da tabbas a kansa duk abunda baka da ilimi a kansa kawai jita jita ne karka yadda ka dinga yadawa kana fada da harshenka wannan kuskure ne wato wannan aya tana bayyana mana cewa mutumin da duk wanda bai da haƙiƙanin gaskiyar magana don ya ji an ce kaza an ce an ce to kada ka zamo cikin masu yada irin wannan magana musamman ma idan magana ta shafi wasu mutane na kirki wayanda aka san su da kirki suka yi fice da kirki a addini ko kuma ko da ma ba fuska addini ba mutum ne mai gaskiya an san shi amma a dinga yada magana ta ƙarya yanzu misali irin magana da aka akwai magana da aka yada wai aka ce wai matar shugaban kasa an hada baki da ita da wani dan majalisa a America sun sun yi mundahanan kuɗi wasu dukiya kun ji wannan bayanin har a rediyo ana faɗa to kaga wannan da kaji wannan kai ka san aka yi maganar sata aka danganta wannan mutumin to kai ka san ƙarya ne daga kaji irin wannan zaka ce kai ƙarya ne don ka san ƙarya ne ma ba gaskiya bane kitsawa aka yi aka faɗa saboda kowa ya yarda cewa mutumin nan maganar sata ba shi da alaka da ita don da zai sata da ya yi sata makamai guda hudu manya-manya da ya riƙe a ƙasan kawai so ake a ɓata masa harkan shi a ɓata masa tarihinsa a shafa masa kashin kaji a lalata mutanen banza ne marasa kishi su ne suke faɗar haka to saboda ya rike ministan mai bai sata ba wanda ya rike ministan mai a dama da kai ke duhu shi kuma wayayye ne ba za ka ce ba wayayye ba ne ba wanda zai kalli mutumin nan ya ce wayo ba wayayye ba ne ba eh wayayye ne ya rike ministan mai bai sata ba ya rike gwamna gwamnan borno lokacin borno ma tana bornonta tana hade da yobe da wani bangare na ina ne bauchi duka gaba daya. ya riƙe gwamna ne shi ne gwamna amma bai taɓa sata ba ko ƙwandala gannan ya zo ya yi shugaban ƙasa na soja wanda duk komai ya ga dama zai yi ba ga wasu sojojin da suka riƙe mulki sun arzuta kansu ba waye ce wani abu eh da ɗayan ma yana raye da ba wanda zai ce wani abu saboda ya mutu ne sai yasa ake ta silili ka gani to amma shi tun da ya shugaban kasa har ya gama bai taba satan kokon da labar makiyansa ma sun yi bita da kulli duk hanyar da za su bi su gano wani abu ko kaka a jingina masa sun kasa samuwa sannan ya yi ptf yana dama ya yi tun lokacin ma shi wanda ya naɗa shi ma ga abin da aka yi ta yi shi kaga yana dama ya yi wannan amma bai yi komai ba kuma da ya sauka akan ptf ɗin ma ya bar maƙudan dukiya ga aikin da ya yi kowa ya gani bai da kokobo kaga kenan don wani ya zo ya laƙa ya ce wai an haɗa baki da matarsa wannan wani magana banza ce ma kawai matarsa lokacin da yake kurkuku da aka yi masa juyin mulki wancan matar ta aka yi da aka kira ta aka bata taimako ma aka bata lokacin ko na jin lokacin waye ne baban gida ne baban gida aka ba aka ba wa matar shi ta karba wannan yasa da ya fito ta zubar masa da mutunci taimako ne fa ba wai ta roƙa ba ma ce ta zubar masa da mutunci mutane wannan su baki dukiyar ƙasa ki karba dukiyar ƙasa ce suka rabu aka bi kafa aka bi kafa yake na ta tafi kenan kowa ya kamata ya san wani gwamnati saboda haka irin wannan a lo a ce ga an yi kaza irin wannan kai kasan karya ce ba gaskiya ba ne ba abinda ka da ilimi da shi a zuwa ya yada shi kawai ka cafa ka dinga magana wannan ba karamin laifi ba ne babba ne halakar da kai ne balle ka to kai naka a ciki ka je ka yi magana da ko sisin kwabo ba ba ka ba ciki ba za ka ji daɗin abin ba gaba ɗaya amma ka jawo kanka bala'in da zai kai ka wuta to me ma'anar wannan abinda ba ka da tabbas karka dinga yada shi eh wai gunsuka fesar irin wannan da ake ta yi bai dace ba Allah tsare mu shi yasa Allah nan yake cewa yake zargin musulmai wasu da suka wasu daga cikin musulmai da suka yada maganar ba su tsaya sun bi didigi ba kai maganar ma yada ta da aka yi da aka faɗa aka ce ma ga wanda aka ce ake zargi da wannan maganar kaga Allah ya ce me yasa su mu ne aka gani ko zannu bi anfusihim khairan su auna abin wa kansu akan kansu za su iya yi ba za su yi ba to bai kamata a ce kuma matar annabi ta yi ba kamar yadda Abu Ayyub al-Ansari yayi da matar shi da tazo da yazo gida tace buka ji abin da ake faɗa baka ji abin da ake faɗa ba ka Aisha abin da ta sai ce eh naji mana a mata ƙarya magana ƙarya kawai kai tsaye kawai ya ce ƙarya babu ko shakku ba tantama ya ce ƙarya ce saboda shi ne ya tambaye ta ce a anti fa'ilatan zalika ke za ki yin wannan sai ta ce ina Allah kiyaye in yi wannan aiki mummuna aiki irin wannan ta ce to wallahi inna Aisha ta khairun minki Aisha ta fi ki alheri ko kusa ke da Aisha ba ba ba ba abin to ya za a yi har ma ki ana faɗar irin wannan magana ma ka ce ƙarya ne akwai wanda aka baka labarin yayi kaza take ka ƙare ta maganar cewa ƙarya ce kawai akwai wanda aka gaya ma kuma ba za ka yi mamaki ba to shi yasa Allah yake cewa wannan magana kuka yi ta yi muni ta ƙuluna bi kun ma kun bihi ilmun kuna furta magana da bakunan ku abinda ba ku da ilimi da shi in aka biyo aka tsitse mutum aka ce kai kana me dalilin ka akan kaza sai dai kai ta kame kame ka ce kai ma kaji ne to duk abinda za a zo ka a tsitse ka a ce kai ma kaji ne to a gurin Allah fa babban laifi ne ka gani to shine yake cewa wata sabuna nan Allah ya ce kuna tsammanin wannan aiki mai sauki ne haka kuke kun dauka mai sauki ne kuna zaton mai sauki ta zununa hu zamban sagiran kuna daukan kamar laifi ne karami la yalhaqukum bihi fihi ithmun wani zunubi ba zai shafe ku da wannan irin magana ba kuna daukan sa karami ne amma wa huwa indallahi azim a gurin Allah kuma mai girma ne ai indallahi min a'zamil mubiqat mafi girman masu abubuwa masu hallakarwa shine irin wannan ka dinga yada magana da kai ma baka da tabbas a kansa musamman kana sanar da wanda aka jefa da maganar cewa ga matsayinsa amma kai ma ka ci gaba da yada irin wannan magana to yana daga cikin abubuwan da ke hallakar da bawa a gurin ubangijinsa Allah ka tsare mu ka kare mana bakunan mu wal jara'im innahu wuqu'un fi aradil muslimin saboda aukawa ne da a cikin mutuncin musulmi ka gani shine anan malam abin nan a cikin tafsirin a tashil yake cewa a taba humta ala a shiya Allah ya zarge su akan abubuwa guda uku ya zarge su da al'awwal na farko talakihi bil ai as-su'alu anhu ma'ana tambayar juna da suke ta yi da baki suna ta da harshen su suna ta wato ruwaitan maganar da harshen su na ɗaya kenan na biyu sai ya ce a takallumu bihi furta maganar kuma wa thalis na uku kuma istisgharuhu karanta magana suna ganin magana karama ce ba ta da girma haithu hasabuhu hayyinan inda suka yi tsammanin karamin abu ne wa huwa inda lahi azim a gurin Allah ko babba ne wa fa'idatu qawlihi bi alsinati hukum fa'idar da a cikin cewarsa da yace istalaqawnahu ka gani ko a istalaqawnahu bi alsinatikum inda ya faɗi wannan wa bi afwahikum da yace kuma wa taquluna bi afwahikum kaga duk da baki yake fada bai alakanta abun zuwa zuciya ba na baki fa kawai balle har ka kudurce a zuci kudurcewa zuci shine bala'i yafi bala'i yafi girman bala'i fadi a bakin ma kuma saukin sa kenan da Allah ya ce suna fada da baki isharatun kamar ishara ce ila anna zalikal hadith cewa wannan maganar kana bil lisani dunal qalbi da harshe suke fada bai kai zuciya ba li'annahum lam ya'lamu haqiqatahu bi qulubihim domin ba su san haqiqanin maganar ba da zuciyarsu amma suna faɗa da baki to yawo da shi da bakin to an ce kaza dai kaji an ce Aisha ta ta yi kaza shi ma sai daga an ce Aisha ta yi kaza an ce Aisha ta yi kaza da baki ne su bai kai zuci ba kaga Allah ya wanke zuciyarsu amma su da suka yi ta yada maganar shine aka kama su da wannan Allah ya ce ba don rahamar Allah da su ba saboda imaninsu ba da Allah ya yi musu azaba mai tsanani akan wannan kalmar musamman masu saboda an jefi matar kwarai ce matar manzon shi zababben annabawan shi ka gani shine yace walaula id sami'tumu ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم سأل الله يكتوى ولولا إذ سمعتموه me ya hana lokacin da kuka ji labarin kuka ji wannan labari na kage me yasa me ya hana ku qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha me ya hana ku ce bai dace ba gare mu mu yi magana da irin wannan mu dinga furta magana irin wannan da kana jin irin wannan labari kace kai wannan maganar banza ce bai ma dace mu yi ba a furta ta kuma ya kamata ku ce ai wannan magana bai kamata ma mu dinga faɗa ta don bata dace ba inda aka jefa maganar ba ta dace da wurin ba ita magana ba ta dace da inda aka jefa ta ba me yasa ba ku faɗi ba ku zama haka ba kaga Allah yana sai Allah sai malam yace itabun li jami'il mu'minin wannan zargi ne ga dukkan mu'mine gaba daya ai kana yambagi alaikum ya kamata a gare ku ku mu'minai an tunkiruhu ku yi inkarin irin wannan labari awwala sama'ikum lahu farkon jinku da labarin a farko ma ku yi inkarinsa saboda wanda aka jefa maganar zuwa gare su ba su dace da maganar ba wata kulu ku rika cewa la yan bagila na an gani ko na tafawwaha bi hadal kalam bai kamata ba mu rinka furta wannan magana wala nadhkuruhu a hadin kuma bai kamata ma mu dauki magana har mu ambata wani don magana ce da bai kamata a yi ta ba don magana banza ce duk lokacin da aka baka labari irin wannan game da mutanen kirki to ka ja bakin ka kai shiru a lokacin ma ka ce kai wannan magana karya ce kan ma ka yadda ka kawo ma wasu shawahid na zahiri da zaka iya bayyana wa mutum don mu muna aiki na zahiri kamar yadda na baku misali ga shugaban kasanmu Muhammadu Buhari ba wanda zai zo ya ce ma yanzu a ce ma Muhammadu Buhari an samu an samu yayi sata da take zaka ce karya ne mutumin da yake cikin ganin kuruciyarsa lokacin da yana za a ji dadin kuɗi bai yi ba sai yanzu da ya doshi shekara ya shekara saba'in da wani abu ya doshi lahira eh? sannan ka cewa ya sata ai wannan ba'idun jiddan fanshon sama mutumin da yana shiga shugaban kasa ma ya ce albashin sama a rage kuma da gasken ne a rage kuma lokacin da ma aka sake shi daga abin nan ya ce kudin da ake ba kowane shugaban kasa ya ya yi yawa a rage nashi a mai da shi bai tulmal a dinga wa talakawa aiki kuɗi ne duk wanda ya taɓa shugaban ƙasa ana bashi ko miliyan biyu da wani abu ne ko miliyan uku ai nashi ne dawo miliyan biyu to kuɗi mai yawa ake basu wajen miliyan goma sha ko ashirin Allah to ka ji bawan Allah nan don Allah wani abu ne ba da gwamnatin ƙasa ta halatta masu amma ya ce gaskiyar magana shi abinda zai ishe shi a gidansa na larurorinsa da bukatunsa da iyalansa bai wuce miliyan biyu da wani abu ko miliyan biyu sai ya ce saboda haka shi iya wannan za a bashi duk tsawon shekarun nan gaba ɗaya kafin ya zama shugaban ƙasan a yanzu abinda ake yi kenan duk sauran shugabannin ƙasan da suka taɓa yi ana basu ana duk da sun tara dukiya sun kwashe mana kuɗi amma ana basu wannan kuma suna karɓa shi kuma ga yadda yake wannan mutumin in ba kai masa addu'a ba bai kamata ka zage shi ba ka gani kuma kasar da yadda ta fada din shi ya jefa ta ba shi ya jefa ta a halin da muke ciki yanzu ba saboda haka mutum sai yayi hattara da bakinsa don kamar yadda ake cewa baki ka san baki zai iya rusa ma ayyukanka da kai da yawa baki wannan da kake gani Allah tsare mu shine sai yake cewa ka gani a ah, subhanaka sai ku ce kuma subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah hadha buhtanun azim wannan ƙirƙiran ƙarya ne ƙage ne mai girma ƙarya aka yi ba gaskiya bane ba duk lokacin da aka kawo muku irin wannan labari abin da ya kamata ku faɗa kenan kaga Allah yana gaya wa musulmi irin abin da ya kamata su rinka faɗa idan aka ba kawo musu irin wannan labari mara tushe ka gani ai subhanallahi an yi kwala hadha kalam ala zawjati rasulillah at tahiratil baria min fawqi sab'i samawat ka gani wannan maganar kai tsarki ya tabbata ga Allah bai dace ba wannan magana a faɗe ta akan matar manzo sallallahu alaihi wasallama wanda take tsarkakakkiya kubutacciya wankakkiya tun daga saman bakwai Allah ya wanke ta fa inna hadha liftira kadhibun wadihun wannan kirkire wannan kage ƙarya ce a fili azimul jurmi mai girman laifi ne wannan imamu zamakshi ya ce huwa bi ma'ana ta'ajjubi min azimil amri wal istib'adi lahu wal aslu fi dhalika an yusabbaha Allahu lahu ta'ala asalin aka faɗi irin wannan kawai kai tasbihi ka tsarkake Allah ka ce subhanallah yaya bawan Allah irin wannan za ku dinga kira masa ƙarya hmm, inda ru'yatul ajaib duk lokacin da kaga wannan abu na ban mamaki don wannan magana ce mai ban mamaki ya za a ce wannan haka ya faru ma sai kai sai kai sai kai tasbihi ya'idukumullahu Allah ya ce Allah yana yi muku wa'azi kaga Allah da kansa yake wa'azi yace Allah yana muku wa'azi an ta'udu limithlihi abadan kar ku sake komawa ga irin wannan har abada daga lokacin nan har ƙarshen rayuwarku kar ku kuma koma irin wannan magana kaga Allah yana gaya mana tun daga lokacin har ila yawmul mace don abadan yace har musulman da za su zo baya su daina wannan magana gaba su daina irin wannan magana inda za ka gane cewa shi'a su sun fita daga layi gaba don su shi'a har yau suna zagin na na Aisha akan wannan abu har yau kuma a can gaba Allah ya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna Allah shi ya san hakikanin abin da ya faru ku ba ku sani ba don wani mutum ne ya zo ya shirya abin ya zo ya faɗa to Allah ya sani ya ce kuma ƙarya ne ga yadda abin yake sannan wani mutum ya zo ya ci gaba da yaɗa magana ya ce gaskiya ne me me wannan mutum me matsayinsa ya zama kafiri ai kada'an kar ma ka kar ma ka la ta talakka'u fi takfiri mithli hazar rajul duk wanda zai faɗi wannan ya ci gaba da yaɗa wannan abu akan na Aisha kafiri ne kata'an babu ko ja ko shakka babu akan wannan domin ya karyata Allah ne gaba daya karyata Allah kafirci ne babu ko ja akan wannan in kuma kai ma ka yadda cewa yadda suka ce Qur'anin ƙarya ne to shikenan ka gani kaga sai a tashi mutum tare da su mu dai mun gamsu mun yadda ɗari bisa ɗari in akwai sama da ɗari bisa ɗari ma mun yadda eh Allah yana muku azikar ko aikata irin wannan aiki in kuntum mu'mina in kun kasance mu'mine kaga yi kawo sharadi in kuntum mu'mine in har ku mu'mine ne kun iman da Allah da manzon sa kar ku kuma yin irin kar ku sake irin wannan magana musamman ma ga ita na Aisha an wanke ta don nan Allah yana magana lokacin da ya sauka da ayoyin wanke ta da barantar da ita din yubayyinu Allahu lakum ka gani sai ce ah, Allah yana muku bayani yana muku bayanin al'ayat ayoyi yana bayyana muku ayoyinsa masu shiryar da ku akan shari'a da kuma kyawawan ɗabi'u da tarbiyya litatta izu wata ta'addabu biha domin ku wastu kuma ku ladabtu da waɗannan ayoyi wallahu alimun hakim Allah shine masani wato shine ya san halin da abin da yake zai zama maslaha a gare ku ku bayi sannan hakimun shine kuma mai hikima ƙwararre cikin gudanarwansa da shari'anta da shari'ar da yake shar'anta muku ita kamar yadda na ce a wakan wannan gabar za mu karanta kissar da ya faru yadda wannan al'amarin ya faru Uh, kagen da aka wana na Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma na dauko eh, malaman tafsiri sun kawo irin su Imam Qurtubi irin su Imam Ibn Kathir irin su uh, eh, Ibn Jarir at-Tabari da sauran malaman tafsiri sun kawo wannan wannan kissar amma dama ga kisar Imam Ahmad da sauran malamai sun ruwaito shi da su imamu turmuz abin nan bukhari imamu muslim sauransu saboda kawai sai an dauko sahihul bukhari wato kissar a karkashin tafsirin ayar innal ladzina ja'u bil ifki karkashin tafsirin ya kawo da isnadi ingatacce wanda ibnu kasir ma ya kawo wannan kissar amma bai kawo ta cikakkiya ba tarwayar bukhari din saboda haka na bukharin zai fi mu karanta shi insha Allah ta'ala sai mu ji yanda abin ya faru da yanda aka saukar da aya imamul bukhari a ƙarƙashin ayar a ƙarƙashin wannan abin kenan a yake cewa haddathana yahya ibn bukair haddathana laythu an yunus an ibn shihab qala akhbarani urwatu ibn zubair wa sa'id ibn al-musayyib wa alqamah ibn waqqas wa ubaydullah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud an hadithi Aisha radiyallahu ta'ala anha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na qala laha ahlul ifki ma A anan wato shi ibnu shi shihab shine bin ibn a Zuhuri, shi shine wanda ya ruwaito hadisin daga urwa urwa da yake ga aisha domin dan yar aisha ne urwa ibnu zubair dan asma'u Binta abubakar siddiq to urwa da sa'id ibn musayyab da kuma alqama da ubaidullah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud su dukan suka kara suka karantar da ibn shihab wannan hadisi daga nana aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa hina qala laha ahlul ifki ma qalu lokacin da mutanen da suka yi kage suka fada mata abin da suka fada. fa barra'aha Allahu mimma qalu Allah ya kubutar da ita daga abin da suka fada. wa kulla wa kull fatan min al inji zuhuri yace kowanne daga cikin waɗannan malamai da na ambata maku da urwa da Sa'idu bin musayyab da alkama da kuma ubaidullahi dukansu kowanne ya karanta mini hadisin wa ba'adu hadithihim yusaddiqu ba'adan sashen hadisin suna gaskata sashi wa in kana ba'adu aw alahu min ba'adin ko da yake sashen su ya yafi kiyayewa sama da sashi alladhi haddathani urwatu amma hadisin da urwa ya karantar da ni an aisha daga aisha anna aisha ta radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat cewa na aisha matar manzon sallallahu alaihi wasallam ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja manzon Allah idan yana nufi ya fita wata tafiya idan zai wata tafiya ka gani shi annabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam akra baina azwaji yana yin ƙuri'a tsakanin matan shi ƙuri'a ake yi duk wacce ƙuri'a ta fito da ita za a tafi so ƙuri'a ne ya san yadda su ne suka san yadda suke yin wannan ƙuri'a ya danganta da yanayin yadda suke yi duk babu wani nasi da iyakance specifying ɗin ga yadda za a yi amma dai yadda za ka yi da sunan ƙuri'a ko dai a rubuta a takarda a ce tafiya gida ko kuma a rubuta a sa wasu abubuwa a ciki ka gani ko ko kuma dai a kawo wani abu duk da ya kamata ya dace a yi sai a yi wadda ta ɗauki tafiya su kenan da ita za ta tafi sai a baza shi kowa ta ɗauka duk wacce ta ɗauki ta buɗe ta ga tafiya to kaga da ita za a yi tafiya kenan ko wani abu makamancin haka kamar da malamai suke bayyanawa to shi kenan sai aka yi ƙuri'a tsakaninsu fi a ƙara'a ƙalat aisha sai aisha ta ce ka gani fa ya kharaja sahamuha kharaja biha duk kharaja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wacce rabonta ya fito na tafiya to sai manzon Allah ya tafi tare da ita qalat aisha sai aisha ta ce fa aqra na fi ghazwatin ghazaha sai manzon Allah yayi ƙuri'a tsakanin mu a wani yaki da ya tafi ghazaha ya tafi ya tafi yaki yakin wannan yaki fa kharaja sahami sai rabona ya fito saboda haka a wannan tafiya sai aka tafi da ni fa kharashtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma nazala hijabu mun ta wannan tafiya ne bayan ayar hijabi ta sauka wato yanzu mata suna suna ana sa jalbabi a sa hijabi ka gani ko kuma ana sha makance su a gida ba a barin kowa ya shiga don da mutane suna shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah yake bayyana ma cikin suratu ahzab mun aka yi abinci duk suka zo su shiga wani lokaci ma ba gama abincin ba a zauna a jira a gidan annabi ana ɗora manyan abin nan saboda mutane suna cin abinci a gidan shi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci kuma haka sai a kwana babu abin da za a cin ma saboda shi duk abin da suka zo mabukata ake baiwa ba a ajiyewa yakan ajiye abincin shekara amma ba ta shekara saboda duk wanda ya zo za a bashi cikin fai'u da Allah ya halatta masa na hakkinsa to yana shi ake ci to shine sai sai Aisha ta ce menene fa ana uhmalu fi haudaji ana ɗauka na a cikin darbukata darbuka shine wannan dan abin da ake sawa kan raƙumi dan eh, gaban dan bukka haka akan raƙumi wanda mata suke shiga a ciki raƙumi ta tafiya an gane ko so sai ana ɗauka na akan darbuka wa unzalu fihi kuma a sauke ni a ciki duk inda aka yada zango za a sauke ni daga kan raƙuma ta sai a ɗauke daga kan raƙumin sai a sauke ni kuma sai in fita bayan sun sauke ta akwai masu hidiman masu wannan aiki tana ciki kuma a rufe ne dama akwai labule saboda haka suna sauke ta sai su jaye daga wajen to sai ta fita ta zauna ko ta je gurin annabi sallallahu alaihi inda aka keɓance mashi to haka ake yi saboda haka sai ta ce a fasirna hatta idza faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka har sanda manzan muka tafi har sanda manzan Allah ya gama wannan yaki wa kafala sai ya juyo shine raja'a ya juyo zai za a dawo gida wa da nauna minal madinati sai muka har sanda muka yi kusa madina shine da nauna muka yi kusa ai nan madinata kafilina muna masu dawowa ai raji'ina azana lailatan sai wani dare sai manzon Allah ya yi sanarwan cewa za a tashi a tafi wato an yada zango da daddare sai a cikin daren sai manzo Allah ya yi sanarwa ya sa a yi shela cewa to kowa ya shirya za mu ci gaba da tafiya za mu tafi za mu kama hanyar madina faƙumtu hina azanu bin rahili sai na tashi lokacin da suka sanar da tafiya sai na tashi in ji ita aisha famashaitu hatta jawastul jaisha sai na tafi har sanda na ƙetare waɗannan runduna gaba ɗaya ya zama na bar su ba wanda ke ganina falamma qadaitu sha'ani yayin da na biya bukatan sha'ani na wato wata bukata ta sa ta fita tunda an sanar cewa za a tashi misali za a ce za a tashi nan da minti 30 kowa ya shirya ko nan da awa ɗaya kowa ya shirya za mu wuce to ta ga kafin a tashi nan tana da wata bukata da ya kamata ta yi kafin su tashi to shine ta tayi ta je ta yi wannan bukata ta ta akbaltu ila rahali sai na fuskanto na dawo zuwa ga abun hawa na fa iza ikdun li min jaza'in min jaza'in min jaza'i zafarin ka gani a wata ruwaya yace min jaza'i azfarin haka ruwayan sun zo da azfar wata ruwaya kuma zifarin kamar yadda ruwayan bukhari ta nuna wannan Ka kadin qata'a sai ga abun wuya na ikdun shine abun wuya sarkan wuya kenan sai ga abun wuya na min jaza'in zafarin wato na na na na kasar zifar zifar kasa ce a kasar yaman wato kiraci wato irin dan kunne ne da ake siyowa daga can ya shahara ana cewa dan eh, eh, Dubai ko dan Ingila ko dan kaza ko dan China to irin haka ne to wannan zifar din sunan gari ne a kasar Yaman kadin kata ya yanke ya tsinke na nema ban gani na duba wuya ta ban gani ba shi ya tsinke faltamastu ikdi sai na tafi neman wannan abun wuya tawa wa habasani ibtigha'uhu neman abun wuyan sai ya rike ni a can ban samu da wuri ba sai daga baya wa akbalar rahadu allazina kanu yarhalu ko yarhaluna li sai jama'an da jama'an da suka kasance suna dauka na a cikin darbukata sai suka zo fahtamalu haudaji suka dauki tawa farahaluhu ala ba'iri suka dora shi akan taguwata allazi kuntu rakibtu wanda na kasance ina hawa wa hum yahsabuna anni fihi su suna tsammanin ina cikin darbukar wa kana nisa'u izzaka khifafan mata a wancan lokaci ba su da nauyi lam yathqilhunna allahamu nama bai nauyaya su ba wato ba su da kiba su ma saboda haka su ba za su gane tana ciki ko ba ta ciki ba saboda ba sa ba sa tantancewa da mutum a ciki ko ba mutum saboda ba ta da nauyi inna ma ta'kulul ulkata min ta'ami suna cin dan loma ne kawai na abinci falam yastankiri yastankiri alqawmu khiffatal haudaji mutanen nan ba su yi inkarin rashin nauyin darbukar ba hina rafa uhu lokacin suka daga wannan darbuka wa kuntu jariyatan hadisata thinni ni kuma na kasance yarinya ce mai kananan shekaru fa ba'athul jamala wasaru sai suka tada raƙumin nan suka kama tafiya sun dauka tana ciki ita kuma ta koma ne ta nemo abun wuyanta da ya tsinke to shikenan sai suka kama hanya suka tafi suka barta fawajattu iqdi ba'da mastamarral jaishu na samu sarkan wuyata bayan wannan runduna ta riga ta tafi faji'itu manazilahum sai nazo masaukinsu masaukansu inda aka sauka wa laysa biha da'in wala mujibun babu wani da zaka yi kira babu wani ma ko kai kiran da zai amsa maka kira ma'ana an sun yi nisa ta yadda ko kai kira ba mai jinka shi na abin take nufi fa, fa ammamtu manzili sai nan nufi shine ammamtu ai kasattu sai nan nufi manzili wurin da na zauna wurin da na sauka allazi kuntu fi wanda na kasance a ciki kafin in tafi biyan bukata wa zanantu sai na yi tsammanin annahumsa duni za su neme ni fayar ji'una ilayya in suka neme ni ba su same ni ba za su dawo don nema na za su dawo gare ni shi yasa na zauna a wajen don kada na bi su in je in bata cikin sahara in bata hanya kuma su su dawo ba su ganni a gurin ba ni kuma na bace hanya to kawai bari in zauna a wajen tunda a cikin su akwai masana hanya masana sahara don haka in suka neme ni ba su ganni ba za su dawo inda suka zaya da zango inda za su same ni a gurin kuma haka haka dama ya kamata ta yi kaga tana yar yarinya ta yi wannan tunanin don lokacin wata wuce shekara fa goma sha biyar ko sha shida ko makamancin haka ba abin ya faru haka yar yarinya ce to shikenan sai ta ce a fabaina fabaina ana jalisatun fi manzili yayin da nake zaune a masauki na. wato mazaunin da na zauna galabat ni ainayya sai idanuna suka rinjaye ni fanimtu sai na yi bacci tunda akwai ragowar dare haka ita ma ta daure ma bata ji tsoro ba ga dare wa kana safwan ibn al-mu'attal shine wannan mutumin safwan ibn mu'attal shi kuma ya kasance wato safwan ibn mu'attal a sulami thumma zakawani wato yana cikin banu salama kuma a cikin banu salama yana cikin banu zakawan min wara jayshi shi ya kasance a bayan runduna faadilaja sai sai yi tafiyan ƙarshen dare shi san da bari ƙarshen dare ya yi shi ne adilaja ana cewa adilaja fulan ko adilajal musafir matafi yi tafiyan ƙarshen dare shi ne adilaja kaga zai yi tafiya mai lokacin in ya ɗan huta ya yi bacci a ƙarshen dare ya farka ya watsake to in ya kama tafiya kafin gari ya waye zai ci zango mai nisa na tafiya cikin nishadi to shine sai a ce adalaja to shi sai yayo tafiyan karshen dare daga inda shi ya galibi shi dama yana tafiya ne a bayan runduna shi wannan mutumin shine sunansa waye safwan ibn al-mu'attal as-sulami shine wanda aka aka yi masa kagen da ita fa asbaha inda zai gari inda nake zaune wato ya biyo hanya tunda shi ya san hanya sai wai sai zo daidai inda Aisha fara'asa wa da insanin na'imin sai ya hango duhuwar duhun mutum yana bacci tuna akwai abin nan tuma tana da hijabi a jikinta saboda duhunta zai hango tunda da dare ne sai ce sai ta ce sai hango duhun mutum fa atani sai ya zo wurin da nake fa ni da ya duba sai ya gane ni hina ra'ani lokacin da ya ganni wa kana rani qabla hijab ya kasance dama yana gani na yakan ganni kafin kafin a saukar da ayan hijabi tunda yana shiga gidan annabi kuma yana wa annabi hidima annabi ya amince da shi mutumin kirki ne sahabiyun dai wajen tarjuma zaka ji an ce sahabiyun fadilun shi wannan safwan saboda haka ya santa ya gane ta da yana ganin ta sai sai sai ba shikenan ka gani ko da ya ganta kawai sai ce mai sai ta ce fastaiqaftu bistirja'ihi sai kawai na farka da ja'insa. yana gani na sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato yana ganin ta ga Aisha ce matar manzon Allah ya aka yi ita kadai anan an tafi an batta an samu matsala sai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta ce sai na farka bistirja'ihi da wannan istirja'in nasa hina arafani lokacin da ya gane ni fahammartu wajahi ina farkawa fahammartu wajahi bi jilbabi sai na rufe fuskata da hijabi na ina farkawa kawai sai na rufe fuskata da hijabi na wato ta jawo hijabi ta rufe fuskanta wallahi jina na Aisha tace wallahi na rantse da Allah ma kallama ni kalimatan bai mun magana ba da kalma ɗaya ko kalma ɗaya bai faɗa mun ba ya ce aisha yaya haka bai taɓa bai yi haka ba ja'in nan kurin ya yi wala min hu kalimatan ghayra sirja'ihi ban ji wata kalma daga bakinsa ba in banda wannan ja'i da ya yayi hatta anaka rahilatahu har san da ya durkusar da a taguwar shi shine anaka fa wati'a ala yadaiha farakibtuha sai ya take kafanta ta gaba shi annabi a shi safwan wato da ya take ma'ana sai juya mata baya duk usar da abin nan sai juya baya sai ya take kafar taguwar saboda sai ta fahimci cewa yana nufin na hauni Tun da taguwar sai sauka sai juya baya kusa da ita me yake nufi ta hau su shiga ba shikenan sai ce a fantalaka ya ƙudu biyar rahilata sai ya tafi yana jan wannan abun hawa da ni ana kan abun hawan hatta a tainal naljaisha har sanda muka taho wurin runduna muka isa inda runduna take ba da ma nazalu bayan sun sauka sun yada zango a wani wuri mugirina fi nahari zahirati wato suna cikin tsananin zafi shine mugirina ai fi wato waghirati ma'ana shine ma'anan mugirina mugirina suna masu suna sun sauka cikin wato cikin tsananin zafi shine mugirina ai halata kaunihin fi waqti shiddatil harri shine mugirina shi yasa aka yi masa aka yi masa nasaba mansuban ne alal hal az-zahirati saboda tsananin wato zafi fi nahari zahirati wato a farkon garjin rana wajejen sha ɗaya da rabi sha biyu kenan rana ta yi zafi shine fi na harid zahirati a goshin wato a garjin rana a lokacin suka same su suka iso inda runduna take fa halaka man halaka wanda ya halaka sai ya halaka ta wannan sababi ana ganina da shi shi kenan. sai mai halaka wanda Allah ya kaddara masa halaka sai ya halaka ta wannan sababi wa kana allazi tawalla ifka ya kasance wanda ya jibinci wannan kage Abdullahi ibn Ubay ibn Salul la'natullahi alai ni ne nace la'natullahi alai ba wai a rubuce yake anan ba shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shine ya jibinci wannan kagen fakat wato ya ci gaba kawai yana gani yace yau mhm, mhm, ai gashi nan kawai sai je yana ta campaign yana ta campaign cewa gashi ka ka kunji kunji kunji fa qadimna al madinata sai muka zo madina inji aisha fashtakaitu hina qadimtu shaharan sai nayi rashin lafiya lokacin da na iso nan madina kenan na wata guda wannasu yufiduna fi qawli ashabil ifki mutane kuma suna ta kutsawa cikin maganan nan ta masu kage suna ta kutsa suna ta yadawa suna ta yada maganar tsawon wata guda din nan la ash'uru bi shay'in ni ban san komai ba shine la ash'uru ai la a'lamu bi shay'in min zalika daga wannan abun wa huwa yuribuni fi waja'i anni la a'rifu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki abinda ke damuna yake sa ni kokanto yake sa ni damuwa shine ribuni abin da ke sa damuwa cikin rashin lafiyar da nake ciki shine anni la arifu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lutufa ni bana ganin ko bana gane wato tausasawa tausasawan manzon Allah sallallahu alaihi da yake yi mini allazi kuntu ara minhu wanda nake gani daga gare shi hina ashtaki duk lokacin da na rashin lafiya in dai na rashin lafiya a baya kafin wannan lokacin to irin tausasawa da manzan Allah yake yi min ya zo ya dinga min sannu ya dinga cewa yaya jiki yaya kaza kai sannu ya dinga tausasa min eh to a yanzu duk da ban da lafiya he na ga manzon Allah baya mun irin yanda ya saba yi mini to wannan ne ya sa ni damuwa me yake faruwa na fata an fahimta inna ma yadkhulu alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yusallimu thumma yaqulu kadai manzon Allah yana shigowa ne inda nake daki na sai ya sallama sannan sai ya ce kaifa ya yaya jikin mara lafiyar nan yaya jikin mara lafiya haka yake faɗa don akwai masu jinyanta suna nan kawai ya shigo sai ce yaya jikin mara lafiya baya ma ko kira sunanta to kaga dole ta samu damuwa ta ga canji ta ga canji sai ce sai ta ce sun mayan sarifu sai juya ya tafi shike iya abin da zai mata kenan iya abin da zai kenan sai juya tafi fa zaka allazi yuribuni wannan shine yasa ni damuwa yasa ni cikin kokanto da damuwa ina tuhumar kaina wai akwai wani abu ne da nayi wa manzon Allah wala ash'uru bi sharri ni dai bana jin akwai wani sharri da ya shafe ni hatta kharastu ba'da ma naqahatu har san da na fita bayan na samu kwarin jiki wato ta fara samun sauki fakharajat ma'i ummu misdahin sai ummu misdah misdah ibnu uthatha sai mahaifiyarsa ta fita tare da ni don ita mahaifiyarsa tana wurin saboda ita mahaifiyar misdahu da mahaifiyar abubakar ya da kanwa suke ya da kanwa suke kaga yan yan me ake cewa da yan da kani ya da kanwa ƴaƴan ya da kanwa suke da mistahu don mahaifiyar mistahu eh, ya take yawwa take yar take kanwa take ga mahaifiyar a sai na Abubakar sai na Abubakar fa mahaifin Aisha to ita ummu mistahu tana cikin masu mata jinya saboda haka suka fita tare da ita qibalal manasi'i muka fita da ita muka nufi wajen manasi'u manasi'u ismu makan a nan madina sai ya ce wa huwa mutabarrizana mutabarrizuna wannan wurin shine wurin da muke zuwa muna biyan bukatu na ba haya shine mutabarrizuna wa kunna la nakhruju mun kasance ba ma fita domin biyan bukata din illa laylan ila laylin sai dare zuwa dare sai da daddare ake fita amma da akwai bukata to sai da daddare za a fita don lokacin ba a riga an gina ban dakuna a gidaje ba a Madina sai daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izinin cewa ai kowa ya ban daku a sa a gidansa a lokacin ba su da banɗakuna sai dai su fita bayan gari su biya bukata su maza da rana suke fara yayi sai su fita su je su biya bukatansu wa zalika qabla an nattakhidha al-kunuf wannan ya kasance ne kafin mu riki banɗakuna shine kunuf jam'i ne na kanif al-kanif shine toilet banɗaki. sai ce sai ta ce ina ne kunuf kariban min buyutina ko kusa da kusa da gidajenmu wa, wa amruna amrul arab arabil awwal al'amarinmu shine irin al'amarin larabawan farko fit tabarruzi qibal al wajen yin haya wato a inda ake bahaya a, a, magangara shine ghaid ghaid shine inda za a gangara je a biya bukata shi ake cewa ghaid to sai aka daga baya kuma sai aka laƙin sunan ghaid din ga shi abin da ake yin amma asalin ra'id shine magangara inda ake zuwa a gangara rami aka inda za a gangara don a bace daga ganin mutane don a biya bukata na bahaya to daga karshe kuma sai larawa ma suke kiran bahayan ma da ga'idu so larabawa a da haka suke ba su da ban dakuna sai dai a fita bayan gari a je a biya bukata to shine sai ta ce fa kunna nata'azza bil kunufi an nattakhidha inda buyutina mun kasance muna cutuwa da ban dakuna mu riki ban dakuna a gidajenmu muna cutuwa fantalaktu ana wa ummu mistahin sai na tafi ni da ummu mistahu wa hiya ibnatu abi ruhum ruhum ibnu abd ita kyar wato kyar abi ruhum ne ibnu abd babanta kenan wa ummuha bintu sakharin ibnu amirin khalatu abi bakari as-siddiq mahaifiyar mahaifiyarta ita ce yar sakhar ibnu amir khalatu abi bakri siddiq wato yar uwar mahaifiyar abubakar as-siddiq an gane ko wabnuha mistahu ibnu uthathata danta shine mistahu ibn uthathata shine wannan mistahu din shi yasa ake ce mata ummu mistah fa akbaltu ana wa ummu mustahin sai na taho da ni da ummu mustahi qibala baiti ta wajen daki na kad faragna min sha'anina mun gama sha'anin mu wato biyan bukatun mu mun muka fuskanto muka dawo zuwa daki fa fa atharat ummu mustahin fi mirdiha sai ummu mustahin ta tuntube a mayafinta mayafin da take yafi da shi shine mirdu al mirdu mayafi kenan take yafi da shi sai ta yi sai ta tuntube wato sai ya harbe mata kafa suna tafiya faƙala sai ta ce ta isa misdahu misdahu ya halaka shine ta isa ya halaka faƙultu lahai na ce da ita ah bi isa ma tir da abin da kika faɗa ɗanki ya zaki masa mugunyan addu'a irin wannan a na rajulan shahida badaran zaki zagi mutumin da ki ɓace shi bayan ya halarci yakin badar domin tsawo ya halarci yakin badar kaga Aisha ta faɗa ita fa bata san ma abin da ake don duk wannan labarin take ga ma duk bata ji labarin ba abin da ake ciki eh yanzu ne za ta sani amma ita uwar Mistahu ta ji labari to shine kawai da ta yi wannan tume tace tace ta isa Mistahu shine tace mata kitir da irin magana kika faɗan nan ya zaki ɓaci mutumin da ya halarci yakin Badar ta sai ita uwar Mistahu din sai tace wato ai hanta ya ke wannan yarinya awalam tasma'i baki sani ba baki ji labari ba ne ma kala abin da ya faɗa shi wannan tsahon abin da yake faɗa baki ji labari ba kala sai sai Aisha ta ce qultu sai na ce wa ma kala me yake faɗa me ya faɗa qalat sai ta ce akhbaratni ko qalat sai Aisha ta ce fa akhbaranni bi qawli ahli al-ifki sai ita uwar tsahon sai ta bani labarin maganan da mutanen nan suka yi kage suke yadawa sai ta gaya min cewa ga abin da suke cewa kaza kaza kaza kaza fasdattu maradan ala maradi sai rashin lafiya sai ya rufe ni akan rashin lafiya ta da nake ciki sai rashin lafiya ta karu eh qalat sai ta ce falamma raja'tu ila baiti lokacin da dawo gidana daki na wa dakala alai rasulullahi sallallahu alaihi sai manzo Allah ya shigo waje na ta'ani sallama yayi sallama thumma qala sai ya ce kaifa tikum kamar yadda ya saba da yayi sallama ya shigo sai ya ce yaya me jiki yaya me jikin naku haka yake cewa me jikin naku Aisha fa wannan abun shine ya dame ta ita sai da ya shigo ce 'Yaya me jikin naku 'Yaya me jikin naku ko baya ma magana da ita sai dai ya fuskantar magana zuwa ga masu jinya ya mai jikin mai jikin naku kai fatikun haka yake faɗa kawai to sai ya shigo sai ya faɗi wannan irin magana kuma fakultu sai na ce a ta'azanu li za ka bani izini ko za ka ban izini an atiya abu wayya tafi wurin iyayena ina neman izini ka bani dama ina so zan je gida qalat sai ta ce wa ana hina idin uridu an astaiqina alkhabara ni a lokacin abin da ya san tambayi manzo Allah in je gida ina so ne in je in tabbatar da wannan labari in ji wai su ma sun samu labarin nan abin da ya sa ta nemi ta je gida kenan a nan malamai suna cewa idan matarka abubuwa suka yi cakuɗe ta nemi za ta je gida ka ba ta dama ta je tana samun sararawa wani lokaci ta samu hutun zuciya ta samu relief akan wasu damuwa da damuwa damuyanta ta je ta dawo to saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata izini shine a gani ibali ibalihima wato ina son tabbatar labarin ta wajen ta fuskar iyayena in ji sun sun sani qalat sai ta ce fa azina li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bani izini faji'tu abuwaya na taho wurin iyayena fa qultu li ummi nace da mahaifiyata ya ummata ma ya tahaddathu nasu ya mahaifiyata me mutane suke tattaunawa ni? qalat sai tace ya bunayyatu ya bunayya ya ke kyarkyata hawwini alayki ki sauƙaƙa wa kanki fa wallahi na rantse miki da Allah kallama kanat imra'atun qattun wadi'atan inda rajulin kaɗan ne ake samun mace da take da matsayi a gurin mutum wurin mijinta kenan yuhibbuha kuma mijin nan na sonta wala hada ra'iru kuma wannan matar tana da kishiyoyi to illa aktharna alaiha sai sun yi ta mata makirci wato ta faɗa mata haka don ta kwantar mata da hankali ita uwar ce take faɗar haka ce kalla ake samu duk wanda take da miji mijin kuma yana sonta, yana kaunarta kuma tana da kishiyoyi to sai an ta mata eh abubuwa za a yi ta kishi ta gaya mata haka qalat sai ta ce fa qultu inji aisha sai nace subhanallah sai ta faɗi haka ta ce subhanallah tsarkiya tabbata ga Allah walaƙadi ta haddasa nasu bi hadha yanzu mutane suna ta tattauna wannan maganar ana yawo da ita ƙalat sai mamanta ta ce ƙalat kai sai aisha ta ce fabakaitu cilkan lailata sai na yi ta kuka a wannan dare gaba ɗayan daren kuka ne ta yi hatta asbatu har sanda na waye gari a daren kuka ne ta yi na aisha ta yi ta kuka har gari ya waye but layar ka'u li dam'un ba hawaye bai yanke mini ba layar ka'u yar ka'u ayyan qati'u wato hawaye bai yanke a idona ba ina ta kuka wala attahilu bi nawmin kuma ban, ban yi tozali da bacci ba ko gingidi ban yi ba a daren banda banda kuka ba abin da nake yi hatta asbatu abiki har san da na waye garin ina kuka yanzu wanda ya sa wannan wannan bayar Allah a cikin wannan hali ai shi ma kansa ya Allah sauke fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai yayi kira wato sai ya kirawo Ali ibn Abi Talib ya kira Ali dan Abi Talib zai nemi shawara wa Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma Allah ya dada su hina istalbatha alwahyu lokacin da wahayi yayi jinkiri yasta huma yana neman shawararsu su fi firaki ahli cikin rabuwa da iyalinsa ya nemi shawaran usama me kake gani ne an rabu da aisha ko ya ne wannan magana gashi Allah bai sauko wahayi aliyu ma aka nemi shawararsa shi ma qalat sai ta ce inji aisha ita ce fa amma usama ibn zaid amma shi usama ibn zaid fa ashara ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shawara da abinda shi ya sani na barrantan iyalinsa wa billazi ya'lamu lahum fi nafsihi min alwuddi da abin da ya sani na soyayya da ke tsakani duk ya bayyana manzo Allah ya bai shawara faqala ya faqala sai yace ya rasulullah ahlaka yace ya manzo Allah ka riki iyalinka ai khudh ahlaka ka riki iyalinka iyalinka maf'ulun bihi ne bi fi'lin muqaddar ce ka riki iyalinka kada ka sake ta mutun ya kirkice ya yabe Ya yace wannan abin da aka faɗa ba gaskiya bane fa annabi ya damu kuma to shi wa amma ali ibn abi talib amma shi ali ibn abi talib fa kala sai yace ya rasulullahi ya manzon Allah lam yudayyikillahu alayka Allah fa bai kuntata ma ba wan nisa'u siwaha kasirun akwai mata da yawa banda ita kaga wannan me yake nufi <laughs> to wannan maganar ta shi shawarar ta shi yasa ita na na Aisha sunan sa ma ba ta kira lokacin da aka zo aka tallabo annabi rashin lafiyansa na ƙarshen na aka zo da shi masallaci ka san da abbas ne da aliyu suka tallabo shi shi ne abdullahi na abbas yake tambayarta suwa suka tallabo shi shi ne ta ce da abbas ne da wani mutum saboda ita ita bata ji daɗin shawarar ta ba annabi ba shawarar da ya ba annabi wai ya sake ta to wannan bata ji daɗin wannan magana ba Eh, yan shi'a kuma suka riki wannan wajen suka ta ƙara gishiri na ƙarya nan suka ce dama aliyu ya san tayi suka kirkiri kaga su fa ƙaryan fa banda mana na Aisha ba sun tsallaka ƙarya fa suka yi wa Allah suka wa manzon Allah suka wa Aliyu ai wannan kafirai ne fa dan shi'a fa kafiri ne fa to shine sai ce sai ta ce sai da ce wa in tas'alil jariyata tasdukka idan ka tambayi kuyangar nan ta gidan nan ita um, barira kenan in ka tambaye ta ma za ta gaskata ka za ta faɗa ma gaskiya ka tambayi barira za ta gaya ma gaskiyar magana akan nana Aisha in ji alu kaga anan ya sake kaga zabi ya bayar kenan ba wai ra'ayinsa ne kai tsaye gaba ɗaya a sake ta kawai ba a ya ce amma ka tambayi wannan kuyangar gidan shine jariya anan jariya ma'ana kuyangar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce barira ta yi take tare da ita da nana aisha tunda ai na nana aisha ba ita ce ta biya kudin fansanta ba kun manta da hadisin eh, sai ta fanshe ta a tara ko ce ka tambaye ta zuku ka za ta gaya ma gaskiya qalat sai ita barira ta ce sai aisha kai sai ta ce da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam barirata sai annabi manzon Allah ya kirawo barira kaga yanda ake neman shawara akan abu in ka maka abu a cikin gidanka ko ne to ka dinga neman shawarwari na wasu da suke a cikin gidan karka ce kai a karan kanka da kai mai gida ne kai ka yanke hukunci akan wasu abubuwa don wani lokaci za ka yanke hukunci ya zama kuskure ne akan wani a gidanka faqala sai annabi ya ce da ita ai bariratu ya barira har ra'aiti min shay'in eh, eh, yuribuki kin taba ganin wani abu da yake kike tuhuma yake sa ki tuhuma game da Aisha tunda kuke tare da ita qalat bariratu bariratu ce la wallazi ba asaka bil haqq a'a na rantsai da wanda ya aiko ka da gaskiya in ra'aitu alaiha amran in ma na ga wani abu game da Aisha aghmisuhu alaiha da zan da zan bayyana game da ita akthar min annaha jariyatan wato bai wuce fiye da cewa ita dai yarinya ce hadithatu sinni mai kananan shekaru tanamu an ajini ahliha tana barci ma game da kullu na gari na iyalan gida fata a dajinu sai eh, kaji su zo kajin gida dajin shine kaji ko agwagi ko dan awakin gida wanda ake kiwon dabbobin gida su ne ake cewa dajin sai su zo fata a kulu su rinka cin garin wato ana shanya gari ko kullu a cikin gida sai a ce aisha ta ta jira tunda ita ce karama a cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce da ita Allah ki kula mana da garin nan sai ta ce to sai ta zo ta zauna ta rike dan sanda dan kara haka sai gingide daukan daukanta sai ta bacci sai kaji zo suna ci <laughs> ta ce wannan kawai in ma za a faɗi wani abu da zan aibanta ta da shi da zan faɗi wani abu a kanta na, na, na suka shine ha da zan zungure ta ba dan aibanta ta faɗi wani abu na suka a kanta in faɗi wani abu a kanta to shine wannan kawai shine kawai shikenan sai sai ce faqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'azara yawma izin min abdullahi bin ubay ibn salul sai ya nemi hanzari daga sahabbansa wato game da abdullahi bin ubay bin salul ya ce waye a cikinku zai isan min da wannan mutumin ya cutar da ni ya cutar da iyalina shi abdullahi bin annabi ya ce waye zai isan mun gare shi kala sai ta ce fa kala rasulullah sallama wa huwa alal minbari manzo Allah sai ya faɗa kan minbari ya ma'asharar muslimin ya ku taron musulmai man ya azurni waye zai mun hanzari min rajulin daga wani mutum qad balagani azahu fi ahli baiti cutarwansa ya isa ya kai mun ko ina game da iyalaina fa wallahi na rantse da Allah ma alimtu ala ahli ban taba sanin wani abu game da iyali na ba yana nufin Aisha illa khairan sai alheri ni alheri na sani game da Aisha amma ya sa na cutu da yawa akan wannan al'amarin walaqad zakaru rajulan sun ambaci wani mutum ma alimtu alaihi illa khairan ban san komai game da shi ba sai alheri yana nufin Safwan ban san komai game da Safwan ba sai alheri wa ma kana dukulu ala ahli illa ma'i ya shiga gun iyali na ma a gida sai tare da ni ba za ka taba ganin sa ya shigo ba ko in ya zo ma gida na duk da yana min hidima ba ya shiga kai tsaye duk da ya saba sai in ina nan in ba nan zai koma sai in ya tabbata na dawo sai ya taho Ba ya shiga sai ina nan kuma suka ambace shi wai shine yi kaza kaza da iyali na fa kama Sa'adu bin mu'adh al-ansari sai Sa'adu bin shi shine shugaban aus sai ya tashi faƙala ya ce ya rasulallah ya manzan Allah ana a aziruka minhu ni zan zan ba da hanzarinka daga gare shi ala in kana min al-ausi in dai wannan mutumin a cikin kabilar ausu yake darabtu unuqahu wallahi zan sare kansa wa in kana min ikhwanina min al-khazraj in kuma daga cikin yan uwanmu ne khazraj khazrajawa to amartana fa fa'alna amraka kai mana umarni mu aiwatar da umarninka qalat sai Aisha ta ce faƙama Sa'ad ibn Ubada sai Sa'ad ibn Ubada ya tashi wa huwa sayyidul Khazraj shine shugaban Khazraj wa kana qabla zalika rajulan salihan ya kasance kafin wannan lokacin mutumin kirki ne lakin lakin sai dai kuma ihtamal ihtamalathu alhamiyatu kishi na kabilanci ya kama shi kuma faƙala li Sa'ad sai ce da Sa'ad kazabta kai ƙarya la amrullahi na rantsi da Allah na rantsa da rayuwar Allah la taqtuluhu baka isa ka kashe shi ba in a cikin hazara yake don shi Sa'ad ibn Ubada shine shugaban hazarace ah, to amma kaga ai hamiya ce ta kama shin ba aka ba shi wannan shugaban Ausu ai ya ce in a cikin su ne zai kashe shi in kuma ba a cikin su bane a cikin hazarace ne to shi bai da iko amma manzon Allah ya bada izini za su aiwatar to me illa cikin wannan to amma sai sai shedan ya dan taba shi ka san almarin rayuwa Shi ne sai ta ce sai ce sai ce baka isa baka kace shi wala takdiru ala qatli baka da ikon kace shi in a cikin mu ne fa qama usaidu Ibn hudair sai usaidu Ibn hudair ya tashi wa huwa ibn ammi sa'ad shi dan dan ammin sa'adu ne Ibn ubada faƙala sai faƙala li sa'ad ibn ubada sai ce da sa'ad ibn ubada kaga shi ma Usaidu ibn Hudair yana cikin khazraj kadhabta la amrullahi kai ƙarya kaga dan fa ammin jininsa ne shi ma ya tashi mai da martani ya ce wallahi ƙaryanka kai ma tab kaga abu ya bace a gurin fa a cikin masallaci sai ce ƙaryanka kai ma lannahu wallahi sai mun kashe shi indai a cikin mu ne zamu tuni zamu fille masa kai baka isa ba kaga shugaban shugaba ne sannan kuma kawunsa fa innaka munafiqun kaga shi ma hamiya ya tashi <laughs> yace fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqina kai munafiki ne kana goyon bayan munafikai har kana jayayya kana ba su kariya duk wanda yayi wannan abun ai munafiki ne don me za ka kare shi fatathawaral hayyani sai wayannan kabilun alhayyu shine kabila ana cewa suna kiran alhayyu alkabila sai wayannan kabilu guda biyu kabilan aus wal khazraj kenan sai suka suka suka suka suka suka rinka jidali ha gani suka rika jidali a ah, shine fatatawara suka suka tashi da bore suka suna suka yi bore suna ta suna ta fada hatta hammu an yaktacilu har suka sanda suka yi kusa su yaki wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun manzon Allah yana tsaye alal minbari akan minbari bai ma sauko kasa ba falam ya yazal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhaffiduhu manzo Allah bai kushe ba yana sassautar da su yana ba su hakuri hatta sakatu hasan da suka yi shiru wa sakata sannan sai annabi ya shiru qalat sai aisha ta ce ta ci gaba da bamu labari fa makastu yaumi zalika la ka'uli li dam'un wala aktahilu bi nawmin wato hawaye bai yanke mini ba kuma ban yi kwalli da bacci ba ƙalat fa asbaha abwaya indi sai iyaye na suka waye gari a wurina wa qad bakaitu lailataini nayi kuka dare biyu wa yawman da yini la attahilu bi naumin ban taba kwalli da bacci da bacci ba wala yar yarqa'u li dam'un kuma hawaye bai yanke min ba kwana biyu da yini tana kuka ba ta bacci wannan kwanakin ba ta shiga tashi hankali yanzu kai inda aikinta ne yau za ta yi kuka irin wannan eh wannan mutumin ya ɗau haki mai yawa ya zunnani annal buka'a falikun kabidi suka yi tsammanin suka yi zaton cewa wannan kuka zai fa yanke ta ma karshen ta na mutu qalat sai ta ce fa bainahuma jalisani indi yayin da suke zaune a wajena wa ana abuki ni kuma ina ta share kuka fasta'adhanat alayya imra'atu sai wata mata min al daga cikin mutanen Madina wata mata ta yi nemi izini ta yi sallama ta shigo fa azintu laha na bada izini nace a ce ta shigo fa jalasat tabki ma'i tana shigowa kawai ta zauna a waje na ta kama kuka tana taya ni kawai ta fara taya ni kuka <laughs> ka gani ita ma ta shiga damuwa <laughs> fa baina nahnu ala zalika dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna cikin halin nan sai ga manzon Allah ya shigo fa sallama thumma jalasa yayi sallama sannan ya zauna kalar sai ta ce in ji Aisha walam ya jilis indi bai zauna a wuri na ba munzu ƙila ma ƙila qablaha tun sanda aka faɗi abin da aka faɗa bai taɓa shigowa ya zauna inda nake ba wa qad bisa shaharan ya zauna wata guda la yuha ilaihi ba a masa wahayi ba fi sha'ani cikin lamarina da sha'ani na. kala sai ta ce shahada rasulullahi sallallahu alaihi hina jalasa sai manzo Allah yayi yayi gabatarwa shine tashahada wato yayi gabatarwa sai na jalasa lokacin da ya zauna inna alhamdulillah na hamadu wa nasta'inu wa nastaghfiru har zuwa karshe sun makala sannan sai ya ce amma ba'adu bayan haka ya aisha wato abu ya zo masa karshe ya kai masa ko ina wata guda tur ba ba sauka da wahayi ba ka duba fa jama'a fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza yanda al'amarin yake labari kaza da kaza ya zo min game da ke kin yi kaza kin yi kaza aka ce fa in kunti bari'atan in har kika kasance kubutacciya ce baki yi ba to fa sayubari'uki Allah Allah zai kubutar da ke wanke ki ya warkar da ke wa in kunti almamti bi dhanbin in har kin auka wa wani zunubi fastaghfirillah ki nemi tuban Allah ki nemi gafara wa tubi ilaihi ki tuba zuwa gare shi fa innal abda iza atarafa bi dhanbihi idan bawaye ikrari da zunubinsa thumma taba ila Allah taballahu alaihi sannan ya tuba Allah zai karbi tuban shi yana ba ta shawara kai haka abin nan kala sai Aisha tace lamma, qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maqalatahu yayin da manzo Allah ya gama maganar sa qalasa dam'i sai hawaye na yake kashi shine qalasa ya yanke ma'ana ya kashi kawai sai bushe a idonta kawai idonta sai bushe take hatta ma a minhu qataratan har ba na jin ma digo ɗaya ma ba ya digowa qultu li abi sai na ce da babana ajib rasulallah sallallahu alaihi ka amsa wa manzon Allah fi ma kala cikin abin da ya faɗa mana ka bashi amsa ka san abin da yasa hawayen ta yanke saboda wannan bayanin da manzon Allah ya ƙara jefa da cikin bala'i ya fi ƙarfin kukan ma ka san idan kuka ya kai kuka bakin ciki ya shiga zuciya ya tafarfasa to har ma hawaye ana kukan ma ba hawaye in bakin ciki ya kai bakin ciki da damuwa to hawaye ma ba ta zuwa eh sai kukan zuci ai ta kuka ba hawaye irin a bushe shikenan sai ta ce da babanta ka amsa wa annabi ka bashi amsa abin da ya faɗa mana kala wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ban san me zan faɗa wa manzon Allah ba a wata riwaya ce innahu fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi fa manzon Allah ne fa ki sani ni ban san me zan faɗa ba fa li'ummi sai na ce ta ce sai na juya ga mahaifiyata umu roman sai na ce a jibi rasulallah sai wasallam amsa wa manzan Allah ke mama kalat sai ta ce ma adri ma aqulu rasulullahi sallallahu alaihi ni ban san me zan ce da manzan Allah ba kalat faƙultu wa ana jariyatun hadithatu sinni sai sai na ce alhalin ina da yar yarinya mai kananan shekaru la aqra'u kathiran min alquran ban karanta da yawa cikin qur'ani ba ban haddace wasu abubuwa masu ayoyi masu yawa a qur'ani ba a lokacin tana faɗa bata haddace wasu ayoyi masu yawa a qur'ani ba inni wallahi sai ta ce wato bayan su iyayen su ga abin da suka faɗa sai ta ce take so ta yi jawabi ta ce inni wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadha alhaditha yace haƙiƙa na rantse ce na rantse da Allah na san cewa kun ji wannan labarin wannan magana da ake ta yadawa hatta ta fi anfusikum har ya tabbata a zuciyarku wa saddaqtum bihi kuka gaskata fala in qultu lakum inni bari'atun idan har na gaya muku cewa ni barrantacciya ce wato na kubutacciya ce daga wannan aiki ban yi ba wallahi wallahu ya'lamu anni bari'atun kuma Allah ya san ban yi ba la tusaddiquni bi zalika ba za ku gaskata ni ba wala in itaraftu lakum bi amrin in kuma na na na itirafi na muku itirafi na yi confession da wannan al'amari na ce na yi wallahu ya ya'lamu anni minhu bari'atun kuma Allah ya san ban yi ba la tusaddiqun la wallahi za ku gaskata ni sai ta ce to wallahi na rantse da Allah ma ajidu lakum mathalan ban samo wani misali da zan gaya muku ba illa qaula abi yusuf sai dai maganar baban yusuf a wata ruwaya sai ta ce tana so ta faɗi yaqub annabi yaqub ta lalubo sunan sunan yi zuwa ta lalubo sunan yakubu yakubu yi zuwa bakinta kawai sai ta ce abu yusuf baban yusufu ƙalai ai baban yusufu abinda da ya ce lokacin da aka ce ɗansa ya halaka fa saburun jamilun wallahul musta'anu alama ta sifon abin zan gaya muku kenan ta ce haƙuri mai kyawo zan yi kuma allah shi ne abin neman taimako akan abin da kuke siffanta ni da shi kawai iya wannan kalmar zan faɗa ba zan ƙara komai ba ƙalat sai ta ce sun mata hawaltu sannan sai na juya daga kwance sai na juya fatta ja'atu sai na kwanta ala firashi akan kwanci akan ta ma'ana tana zaune ne sai ta juya sai ta kwanta kawai ta kwanta sai ta basu baya don a cikin ruwa a rutar wajen cewa da ta kwanta ɗin ta ba su baya sai tana kallon bango bayar Allah kaga kana jin haka kana ta suranta abin kana ta hango abin a zuciyarka sai ta ce qalat sai na ce wa ana hina idin a'lamu anni bari'atun a lokacin ni na sani a zuciyata cewa ni kubutacciya ce ban yi ba wa anna allaha yubarri'uni bi bara'ati kuma na ji a raina lalle Allah zai kubutar da ni da kubutata da ya warkar da ni daga wannan bala'i da na samu kai na ciki walakin sai dai wallahi na rantse da Allah ma kuntu azunnu ban taba tunani ban taba zatan annallaha munzilun fi sha'ani wahayan Allah zai saukar da wahayi game da sha'ani na ni Aisha yutula da za a rinka karantawa cikin Qur'ani ban taba tunanin Allah zai sauka da aya a kaina saboda ni ba ah, wala sha'ani fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allah fiya ni ina ganin wallahi sha'ani na da lamari na a cikin zuciyata ina jin cewa kana ahqara mafi ina wato mafi wulakanci wasu mafi kankanta mafi kankanci ne ni min an yatakallama Allah fiya ni ban kai kowa ban ni ba kowa ce ba da har Allah zai magana da a kaina haka nake tunani bi amrin da wani al'amari yutula da za a rinka karantawa walakin kuntu arju sai dai ina fata an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi naumi ru'ya manzon Allah ya ga yayi mafarki ya gani a mafarki yubarri'uni Allahu biha da Allah zai barranta da ni ya nuna masa cikin mafarki cewa ban yi ba shine tunanin da nake yi kaga bayin Allah kalar sai ta ce fa wallahi na rantse da Allah a lokacin ana zaune ga abubakar ga, ga, ga, ga Umu ruman mahaifiyarta ga umu mista ga abubakar shi annabi ga aisha suna, suna cikin ɗakin shi ne aisha ta ce wallahi na rantse da allah ma rama rasulullahi sallallahu alaihi manzan allah sallallahu bai bar inda yake zaune ba shi ne rama a nan gudun ma rama rasulullahi sallallahu bi ma'ana ai ma ka gani ko ma faraka majalisahu bai bar wurin da yake zaune ba wala kharaja ahadun min ahlil baiti ba wani ɗaya kuma daga cikin waɗanda ke ɗakin wanda ya fita tun muna nan zaune a ciki hatta unzila alaihi kawai sai aka yi masa wahayi aka saukar masa da wahayi a kansa yana zaune a inda yake zaune fa akhadhahu ma kana ya'khudhuhu min al-burha'i sai abin da ya kasance yana kama shi na tsananin wahayi na nauyin wahayi shine burha ai thiqalul wahayi nauyin wahayi da gumi da ke keto masa yake kama shi ana masa wai sai kawai muka ga ya fara gumi dama duk za a wa annabi wahayi sai gaba ɗaya na ɓacewa daga abin nan eh, sai sai fita cinsa sai a ga gumi ya keto masa gaba ɗaya ya jika shi to a lokacin ana masa wahayi saboda wahayi yana da nauyi jibrilu domin wahayi maganar Allah ma a lokacin jibrilu ne kaɗai ke iya saurare in lokacin da zai za a bashi wahayi duk su ma suke gaba ɗaya mala'iku duk mala'ikan da ke sama daga sama ta ɗaya har ta bakwai duk suna suma gaba ɗaya sai jibril ne kaɗai baya suma shi Allah ya bashi ikon ya saurari wahayin in ya gama saurare ya Allah ya gama abin nan shine Allah ke cewa falamma fuzzi'a an qulubihim yayin da aka yaye firgici daga zuciyarsu saboda lokacin da Allah ke magana suna firgita gaba ɗaya su kwanta su suma duk mala'iku fa ka gani amma Allah ya sauƙaƙe abin ga dan adam kuma sai ya haddace gaba ɗaya ƙur'anin ma kuma kaga annabi faru wanda shi da dama da ya zo ga annabi din shine yake taran tsananin gaba ɗaya to lokacin zai karanta wa sabonsa kuma ya zo cikin sauƙi kuma kenan amma wani mutum ya zo ya dinga wai zai taba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba shi saboda bai da mutunci mara mutunci ka gani wanda ba dan halas ba shine ya ce sai muka ga abin da ke kama manzan Allah lokacin da ake masa hawo ya kama na nauyin wahayi shine burha hatta innahu la yatahaddaru minhu har yana gangarowa daga jikinsa mithlul juman kamar kwatankwacin lu'ulu'u shine aljuman wato lu'ulu'u min al'araki na gumi gumin da yake gangarowa yana diga kai ka ga yana walƙiya yana sheki kamar lu'ulu'i kamar diamond shine juman yana sauka yana gangara daga jikinsa sai muka gani yana ta gangara a jikinsa duk da suka ga haka sai suka samu damuwa sai suna murna da lalle ana masa wahayi akwai abu zai faru yanzu gaskiya za ta bayyana shikenan ana cikin haka ha gani sai ce ah, yawwa sai ce wa huwa fi yaumin shatin kuma gashi yana cikin ana cikin wata rana ce mai tsananin sanyi yaumin shatin shatin a nan bimana sanyi tsananin hunturu ake yi a lokacin kazan sanyin madina kuwa don a wancan lokacin fa sanyin ya fi na yanzu sanyin da ake a madina a yanzu bai kai sanyin da ake lokacin annabi ba don sanda annabi ya addu'a aka rage sanyin da kuma zazzabin da ake duk wanda ya je madina in ba mazaunin wajen bane sai kamu da zazzabi ya ta masasara sanda annabi ya addu'a annabi ya ce da ya addu'a ya kwanta bacci sai ya gani a mafarki Allah ya nuna masa cewa zazzabin da sanyin ga sunan aka yi cikin sura tsohuwa ta ɗauki kayanta niki-niki tana tafiya ta fita daga madina <laughs> ka gani shi ne ya ce ah, min fiƙalil ƙauli saboda nauyin maganar Allah da aka saukar masa Allah yun yunzalu alaihi da ake saukar masa kalat sai Aisha ta ce falamma surriya an rasulullah sallallahu alaihi yayin da aka kuranye aka yaye wa manzan Allah sallama halin da ya shiga an gama wahayi kenan surriya anhu ka gani wa huwa haku an kuranye masa ai ku shifa shine surriya an kuranye masa sai gashi yana dariya yayi dawo hayacinsa kawai sai mu ga yana dariya inji Aisha kaga waraka ta zo kenan kawai sai fara dariya fakanat eh, awwala kalimatin takallama biha farkon kalmar da ya furta ya yi magana da ita shine yace ya aishatu amma wallahi ka gani amma wallahu azza wa jalla faqad barraki yace yake aisha amma Allah mai girma da daukaka ya riga ya barantar da ke ya kubutar da ke ya wanke ki ya warkar da ke faqalat ummi sai mahaifiyata ummu ruman sai ta ce da ni Kumi ilai tashi ki nufi ki je wajen annabi ki rungume shi ki murna ki rungume shi ki sumbace shi don murna ki tashi ki je ki rungume shi fa qultu sai na ce wallahi la aqumu ilai ta ce wallahi ba zan tashi zuwa wajensa ba <laughs> eh, wala ahmadu illallah azza wa jalla ba zan gode wa kowa ba sai Allah mai girma ɗaukaka don shi ya wanke ni shi ma baki ji annabin ya ya ya ya ya ga abin da ya faɗa <laughs> kafin ayi wahayi ga gani <laughs> to shine ita ce wa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin innal innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu ka gani sharran lakum har zuwa ƙarshe sai ta ce al'ashara ayati kulliha ya saukar da ayoyi nan guda goma gaba ɗayansu a kaina ana wanke aisha ayoyi goma daga aya ta goma sha ɗaya zuwa aya ta ashirin gaba ɗaya kan aisha ana wanke ta daga wannan wannan ƙage da aka yi mata Allah daga saman bakwai aka saukar da su kuma gashi nan muna ta karantawa kuma haka za a ta karanta ila ya kiyamati Kulmutu mutu bi ghaidikum dai dai ku mutu da fushinku da takeici duk takeici gashi na ya dauko ta eh, hula zai zagaya a ba da taimako na mai na abu fi sabilillah Allah taimaka kamar yadda aka saba dama asabar duma asabar din yau kenan kun huta ba mai kuma tambayan ku yanzu sai ku a sa hannu aljihu jama'a a ba taimako eh ko yaya ko nawa ne ka dauko naira 20 goma ka fito da shi ka bayar Allah ya sa maka albarka kun ga yau 27 ga wata suna daga cikin rane kuma su tsada ku rinka sabiqu ila ila eh ila ila aljannati arduha samawati wal ard sai aka sauka da wayannan ayoyi da mu karanta falamma anzalallahu hadha fi bara'ati yayin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi a cikin kubutar da ni qala abubakar siddiq radiyallahu anhu sai abubakar siddiq ce Allah ya kara masa yadda wa kana yunfiqu ala mistah uthatha ya kasance shi yake ciyar da mistah uthatha kwanon tuwansa a gidan abubakar ne ka gani wa faqarihi ko liqarabatihi minhu wa faqarihi saboda kusancinsa dangantakarsa da shi da kuma talaucinsa dama yana talaka ne ba shi da kuɗi ba shi da komi saboda haka kudin abincinsa da duk bukatunsa a sai yana abubakar shi abubakar ne ke ɗaukar nauyinsa to da aka saukar da wayannan ayoyi wallahi sai sai na abubakar sai ya ce wallahi la unfiqu ala mistahin shay'an abadan ba zan sake ciyar da mistahu ba har abada kai mai tsawo zo ka dauke ba kai ba cin ka daina shigowa gidan nan ba'da allazi qala li aisha ta ma qala bayan ya faɗi abin da ya faɗa game da aisha shi ma yana cikin wanda suke yada wannan magana kana dan uwana kana yada wannan magana to kwanonka an janye eh an janye <laughs> eh an janye kwanon tuwonka a gida eh kuma dinkin da ake ma an daina kudin kashewa ma an daina komai ban dena kawai ka san inda zaka je kai ma ka nema da kanka eh shikenan a sai ce sai ce kala kala li aisha ba da ma kala kai hako shi fa anzalallahu sai Allah ya saukar da ayan nan wala ya atali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah ya saukar da wannan aya ta 22 a cikin suratul nur din wala ya atali ulul fadli kada ma'abota falala ma'ana falala kada su takaita su yanke su takaita shine ya atali kada su takaita ka gani wasati da ma'abota wadata kada su takaita an yi utu ulil qurba wal masakina wal muhajiri na fi sabilillah kada su takaita wajen bayar da taimako ga wato ulil qurba ma'abota kusanci dangi in dai kana dangantaka da mutum ko da ya bata ma ko da ya bata maka rai ko ya maka ba daidai ba kar ka jaye taimaka masa wal masakin da kuma talakawa ko da ya maka ba daidai ba ka yi haƙuri ka taimaka masa wal muhajirin da wanda suka yi hijira fi sabila don don taimakawa don daga addinin Allah kaga shi mis duk duya duk wayannan sifofin guda uku ya shiga don shi ulul qurbani dangin dangi shine ayi ulul qurban dangin Abubakar ne ko sannan masakin miskini ne talaka ne wal masakin wal muhajirin shi ma muhajiri ne daga makka ya yi hijira zuwa madina kaga dushi shi ya shiga ma gaba ɗaya wayannan guda uku Allah ya ce duk wayanda suke da falala manyan mutane kuma suke da wadata abin hannu to kada su yanke taimakawa waɗanda suke danginsu uwan uwansu ko da sun ɓata musu ko sun musu ba daidai ba kar su yanke taimaka musu su ba su talakawa su taimaka musu ko da sun musu ba daidai ba su yi haƙuri wal yafu su rinka yi afuwa eh su rinka yafewa in an musu ba daidai ba su yafe su rinka yin afuwa wal yasfahu kuma su rinka kauda kai daga abinda suke ake musu ba daidai ba ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ku ba kwa so Allah ya yafe muku kurakuran ku kuma kuma ai kuna wa Allah kurakuran Allah ya ce shi ma ya jaye fa to ai ba kanta kuma kenan to kaga kaga wani abu da Allah ya abun nan ku ba kwa so Allah ya yafe muku kurakuran ku wallahu ghafurur rahim kuma Allah kun san me yawan gafara ne me yawan jin kai qala abubakar da aka karanta abubakar wannan aya sai abubakar ya ce bala wallahi tabbas ina son yafewan Allah da gafara shi na rantsai da Allah inni uhibbu an yaghfira Allah li ina son Allah ya gafarta min laifina da kurakurai na faraja ila misdahin nafaqata sai dawo da ciyarwan misdahu sai aka ce aka ce to a dawo da kwano misdahu misdahu ka dawo amma kara abinda ake baka <laughs> to ka dubi bayan Allah malam don wani abu ya wurin an maka wani abu ba daidai ba kuma a fuskan addini kuma ka ce kai fushi ka yanke gaba daya kaga wannan shirme ne ba daidai kashe kai ne babu hikima a cikin wannan kai kokari ka daure shi yasa annabi yake cewa laisa shadidu bisur'a walakin shadid man yamliku nafsahu inda al-ghadab ba jarumi ne wanda wanda yake kayar da mutane da wanda baya iya hakuri ba shi ne jarumi ba jarumi a gurin Allah da manzonsa shine wanda yake iya mallakan zuciyarsa yayin da aka fusata shi in aka maka ba daidai ba ka in ka ka yi fushi to sai ka yi hakuri ka daure ka shanye kar wannan ya hana ka aikin alheri to wannan shine jarumi a gurin Allah Allah ka sanya mu cikin su qalat aisha kagan sai ce. wallahi la anzi'uha minhu abadan zan kuma sake janye kwanon tuwansa ba har abada daga nan har ƙarshen rayuwa ka zo tuwonka na nan kwanonka ya dawo an mayar an can an ƙara maka zan ci gaba ɗaukar nauyinka qalat aisha aisha ta ce wa kanin rasulullah sallallahu ya sa'alu zainab ibnata jashin. yana tambayan zainab ibnatu jashin. wato matarsa kenan kishiyar aisha an amri an amri game da al'amari na annabi ya tambayi zainab faƙala ya ce ya zainab ya ke zainab ma za alimta aure aiti me kika sani game da aisha ko kuma me kika gani kin taba gani wani abu game da aisha ta wani abu kaman wanda abin tuhuma har kishiyarta ce to su kishiyo yanzu su sa kunne su ji matanmu su sa kunne su ji yanda ake kishi ba irin kishin hauka da shirme ba don laƙar kare da fi rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa rasuluhu wa yawmal akhir sannan kana nisa'ina uswatun hasanatun nisa'in nabi sallallahu alaihi wa nisa'is sahaba irin yanda suke yin kishi suna yin kishi ba wai ba su kishi ba amma ba kishin hauka ba suna yin kishin amma kuma suna girma juna kuma kishin da suke kawai na kokarin kowace ta samu shiga gurin miji ta rinka kyautata masa amma ba wai ta rinka kullatan abokiyar zamanta ba ta rinka cutar da ita ta rinka cutar da ƴaƴanta saboda wai ba ita ta haifa ba wannan shirme ne shirme ne da wauta ba daidai ba ne wannan kishi ba wai hana akwai kishi dama amma kishi ana yinsa ne wajen kyautata wa miji ba wai cutar da abokin zama ba kowace ta kyauta mijinta ta yi abin da zai za ta jawo shi gare shi gare ta wannan ma ta yi wannan ma ta yi shine kishin da za su yi ta yi to ka duba kaga a lokacin nan gaba ce gaba ce da wata za ta tambaye ta me kika gani ne game da Aisha kin ji abin da ake faɗa ta wannan matan ai sai dai a yi shiru kawai <laughs> ya ce wannan ai sai dai a yi shiru kawai ta wannan ma ai abin da ka ji ma kenan ai <laughs> amma bari ka ji abin da ita take faɗa faqalat ya rasulullah sai ta ce ya manzon Allah ahmi sam'i wa basari ni ina kare jina da ganina ma alimtu illa khairan wallahi ban san wani abu ba sai alheri game da Aisha qalat sai tace wahiyal lati kanat tusamini inji Aisha tace gashi ita Zainab ita ce a cikin matan manzon Allah gaba daya ita ce wacce take gasa da ni take takara da ni tusamini ita take ja in ja da ni take cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya saboda ita dama ba ta da shekaru mai yawa ita ma duk da zaura aka aure ta ba ta da shekaru da yawa kuma kyakkyawa ce ita ma sannan kuma a sama aka daura aurenta Allah ne ya daura auren wanda duk matan annabi wacce aka daura aurenta a sama san a duniya aka hadu aka taru aka daura aure amma ita Zainab a sama Allah ne ya daura aure malaiku shaidu da aka gama daura aure kawai aka aiko wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam an daura maka aure na daura maka aure da ita zawwajnaka ha mun aura maka Zainab don aka je ka tare kawai kawai sanar da shi aka sai je tare shine take take ce da take ce da su wai wai in tambaye ku ku kuna wani hura hanci waye cikin ku wanda aka daura aurenta a sama in ba ni ba <laughs> ku inna ma zawaja kunna ahalikum ahalikunna ku ne suka daura muku aure ni kuma fa a sama Allah ne daura aure mala'iku ne shaidu <laughs> ka gani shi ne ta ce ita aisha ta ce kaga zainab fa ita ce take gasa da ni take takara min azwaji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin matan manzon Allah fa asama Allahu bil wara'i Allah ya tsare ta ya kare ta da tsantseni tana da tsantseni da tsoron Allah duk da kishin da ake amma tsoron Allah baya sa yana hana su su cutar da abokan zaman su kaga a cikin kishin ma akwai sandafa ɗaya daga cikin matan manzon Allah kamar yadda gwatarwa ta nuna kamar Hafsa ce ko ko ko Ummu Salama ta turo abinci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba ku yangar gidan ta kawo abinci wa manzan Allah annabi yana yana zaune da wasu baki sai ta je ta shiryo abinci haka ta ce a kawo ta zo tana wuce za ta zo wurin annabi da kwanon ƙwaryar sai aisha ta gani sai ta buge ta buge kwanon sai akwashin ya fadi ya fashe tangaran ne sai fadi ya fashe da ce wai mu aka fi abinci kawai sai ta juya ta bi annabi sai kalle ta yi murmushi ya kalle ta yi murmushi shikenan sai sai tattara abincin ya tattara abincin sai ya tashi ya dauko kwanonta ita akwashi irin wannan na Aisha sai ya dauko sai aka zuba abincin a ciki sai suka ci da aka gama sai kira yarinya ya ce dauki wannan akwai ki kai miyarwa wanda ta baki ta ba akwashinta ki Aisha ki dauki fashashen <laughs> kaga shikenan kai ma mai gida kaga yadda za ka yi ba wai da an yi abin ka tashi da fada ba ne ba in ka ga suna abin nan to ba wai fada za ka tashi da shi lokaci daya ka dinga fada kaza kaza a to ba za a daidaita ba sai ka rikita gidan kuma gaba daya. to kaga kaga ya ce tsantsai ne ya sa ya kare Allah ya kare ta wa tafiqat ukhtuha amma yar uwarta sai ta ta dora shine tafiqat tafiqat din nan wato kaman kaman sai ita sai ta rinka kaman da Hausa kace ta rika ka gani wato wa tafiqat kaman wa akhadha yaf'alu kaza fa tafiqa yakhsifani ma min waraqil janna sai suka rika figo ganyen ganyen aljanna suna ta lillikawa a jikin su kaga dafiqa kenan anan ba fassara ce ake bata na abun nan ba an gane ko so suna cikin ah, af'alul shuru'u ne fadafiqat uktuha hamnatu bintu jahash kenan sai amma yar uwarta hamnatu bintu jahash sai ta rika haribu laha tana yi mata yaƙi yar uwar zainab don hamnatu bintu jahash kanwar zainab ce kawai ita kuma da ta ga haka sai ta samu gaba ta ce bari ta yi wa yar uwarta yaƙi ita ma ta ɗauki magana tana yaɗawa saboda wai eh, eh, ta karanta mata matsayi a gurin maza Allah yar wata ta zama ita ce da aji ka zama lokaci ana samun irin wana ka zama lokaci mace a gidan mijinta kawaye ko kuma kannanta ko yayunta su ne suke zuwa su rikita maka mata a gida to dole sai ka sa ido ga kawayen da take yi in baka sa ido akan kawayen da take yi ba to zaka ka wani lokaci wata tsohuwa ce za ta zo ta shigo ta rikita gidan ke to ki san fada namiji ba dan goyo bane haka za su ta mata abin nan wai ba to dan meye ne shi <laughs> <laughs> eh sai ka sa ido sai ya ce fa halakat fi man halaka sai ta halaka cikin wanda suka halaka wato halaka nan tana nufin sai ta fada cikin wanda aka wa haddi ba wai ta halaka ne ta ridda ba don ita ba munafuka bace ita ga abin da yasa take yin wannan abin ba wai saboda kafirci bane na fata an fahimta kishi ne kawai take wa yar uwarta tana ta yar uwarta ne fada min min asabil ifki ta halaka daga cikin wanda suka halaka cikin wanda suka dinga yada wannan kage don ita tana cikin wanda aka wa bulala 80 80 ai musu bulala 80 80 da hasan bin Thabit da ita Hamna bintu Jahash da kuma Mistahu bin Uthatha su ne suka dinga yadawa sai aka zo aka yi musu bulala 80 80 na gazafi munafukai kuma haka ba musu komi ba kawai Allah ne ya ce shi zai musu azaba eh, lil kullim ri'in minhum maktasaba min al-ithmi su munafukan sannan wallazi tawalla kibarahu lahu azabun azim shi kuma shugaban nasu mun tanada masa shi kuma wani wata mugunyar azaba mai girman gaske a lahira a jahannama su wayanan dawa musulmai ne su Allah yake nufi da falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu har lamassakum fima afattum fihi azabun azim da su da su waɗannan yake nufi to kun ji wannan shine fa kissar yadda abun ya kasance kenan Allah shirye da mu karasa mana sauran ayoyin ko biyu ne mu karasa sai mu إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم bari mu karanta abin din kawai ba sai mun shiga sai ce innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishata sai Allah ya ce lalle hakika waɗanda duk waɗanda kaga alladina sigatul umum ne sigatu ne min sigil umum so ba suna aka kira ba ba kabila aka kira ba ba wane ko wane aka ce ba a'a siffa ce duk wanda ya zama a cikin abin da Allah ya faɗa nan to ayar da shi take innal ladhina lalle waɗanda yuhibbuna suke son anta shi alfahishatu fil ladhina amanu alfasha ta yadu a cikin muminai yake jin daɗin yada alfasha da maganganun banza na batsa irin wannan cikin muminai ya dinga bata mutane duk wanda yake son haka ya rinka yin irin wannan to lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba da muka tana tanada musu mai radadi tun daga duniya da kuma lahira lahira kuma za a shiga wuta wallahu ya alamu wa antum la ta'lamuna Allah shine ya san ya sani ku ba ku sani ba don me za ku ninka yada irin wannan alfasha Allah ne ya sani su bai sani ba kaga anan shine suke wasu malamai suke cewa Allah yana magana ne tun daga lokacin da abun nan ya faru sai yake ya sa doka daga lokacin kuma duk wanda ya sake yin wannan ga sauran ga matan annabi ko matan mumine ko maza ko wasu mutane mumine a duniya ya yada irin wannan ga mutane to ga irin sakamakon da za a masa daga lokacin Allah ya kafa wannan doka sai ce wa laula fadlullahi alaikum ba don falalan Allah a gare ku ba ku mu'minai wa rahmatu da rahmatsa wa anna Allah raufur rahim kuma cewa Allah shi mai jin kai ne wato raufu mai tausasawa ne rahimun kuma wato mai jin kai ne ba wallahi da kun hadu da musiba da Allah ya halakar da ku ya muku azaba mai a akan wannan abu wannan abu da ake ta yadawan Allah sai ya saukar da bala'i da musiba ya ke mutane a taɓa manzon shi a taɓa mutuncin matan manzan shi ko kuma duk lokacin da ake yada irin wayannan abubuwa cikin mutanen kirki a dinga yada irin wannan abubuwa na kage ba don rahama Allah ba to da ya saukar da bala'i ma ya shafi kowa to amma yanzu a hirya ja kunne duk wanda ya zama haka yake son alfasha da miyagun ɗabi'u su dinga yaduwa cikin muminai cikin musulmai to lalle mun da masa mugunyan azaba mai raɗi a lahira da duniya da lahira Allah kare mu so nan shine karshen ayoyin da Allah ya saukare barantar da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma a kansu zamu kwana sai Allah ya kai mu kuma baɗi da rai da lafiya sai mu ci gaba kuma daga inda muka kwana duk da akwai sauran burbushin karin bayanai amma wancan dai sune iya ayoyin da aka wanke na Aisha sauran bayanan kuma duka ayoyi ne da suke magana akan hukunce hukunce irin waɗannan da sauran al'amura gaba daya saboda haka abinda muka dade da Allah ba mu lada a kansa abinda muka yi kuskure Allah shi yafe mana ya hana mu aiki da shi kuma dukan waɗanda suka ba da guduma wajen gudanar da wannan karatu Allah ya sa musu a mizani mu ma da muke halarta Allah ya amfana da mu da abinda zai amfane mu a duniya mu da lahira saboda haka nan za mu kwana duk da gashi lokaci ya ja da yawa ba za mu amsa wasu tabbayoyi ba ba za mu yi dogon bayani ba saboda haka za mu kwana a nan insha Allah ta'ala Allah ya mai da kowa gidansa lafiya kuma Allah ya sa mu muna cikin waɗanda za mu ga ƙarshen wannan wata na ramadana kuma Allah ya sanya mu cikin waɗanda aka karɓe su Allah ya yanta su daga cikin wuta Allah ya sanya mu cikin waɗanda ya musu rahama a wannan wata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda watan ramadana ya shigo bai yi abin da Allah ya masa rahama ba Allah ya wadaransa Allah ka fitar da mu daga cikin waɗannan Allah ka sanya mu cikin waɗanda muka aikata ayyukan da ka yarda da su kuma kai mana rahama a cikin wannan wata da mu da iyayen baki daya iyayen da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe musu ka gafarta musu kai haske cikin kaburburan su duk wanda suka riga mu gidan gaskiya duka Allah ka kai musu rahama cikin kabarin su malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya wanda suka yi gwagwarmaya wajen yada sunna Allah ka ba su ladan su kuma ka kai haske cikin kaburburan su wanda suke raye suke kokarin karantar da mu addini Allah ka ba su karfin gwiwa ka taimake su ka taimake su wajen yada wannan gaskiya duka wanda yake kokarin ya kawo mana cikas Allah ka isan mana a gare shi duk wanda yake so ya cutar da musulmi ko ya kawo mana cikas a cikin rayuwa Allah ga ka gashi ka isan mana zuwa gare shi shugabanmu Muhammadu Buhari Allah ka taimake shi ka kama hannunsa zuwa ga daidai ya Allah dukan wani tunani da yake da shi da wanda zai kawo ci gaba ga ƙasa da al'umma Allah ka taimake shi ka bashi mashawarta na gari domin a ci nasara a cikin abin da aka sa a gaba saboda haka a nan za mu tsaya insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu